ga ba abun da bala a zai gaya bai bala ba taɓa zama ministan tashi ba idan suna fari a ji kamar zuwa yake iza gwamnati kawo gwamnati bakin jini abu dalili na wasu mutane mu suna iya aiki ko ba tun da aka fara batun sashi na IMF abin ya zo ya yi bakin jini dan abin da nake gani yanzu ne. kamata a nan nan ke nuna iya ɗaukar shawarar mu da kanmu ya nuna mu saboda ka ina ganin wani ba zai zo ko ina ba. Profesa Jibril Aminu wannan tsohon Prime Minister su mutanen jam'iyyar APC ne suka gayyato shi a tunaninka kana ganin me yasa ya bada wannan shawarar? A ah, shi wannan an ba shi aikin da zanen koyar da ƙasashen turai da Amurka. Farfesa Jibril Aminu kenan tsohon ministan albarkatun man fetur a Najeriya. Shi ma sanatan jam'iyyar APC Comrade Shehu Sani da tun farko nuna adawa da gaito Mr. Blair ya ce Janar Buhari na da bukatar yin taka tsantsan. Maganar janye tallafi idan ba mu iya manta ba an yi gwagwarmaya da gwamnatin Obasanjo na Umar Musa adu'a har da majalatan mun kalubalance su kan yunkuri da suka yi na janye wannan tallafi. halin gaskiya idan shi sabon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya nemi janye wannan tallafi to zai jawo ma kansa fushin jama'a don kan ƙungiyoyi na kare yanci da haɗin da na kwadago da sauran talaka gaba ɗaya da za su bi da wannan janye wannan fetur wannan shawara ne na yan jari hujja shawara ne na neman a sa ƙasar da cikin wani hali a ƙara haddasa rikici a kuma ƙara kuntata ma talaka a shi kai biliya irin shawarwarin da suka dinga ba sauran shugabanni kenan suka kai sabaru kuma sun zo su fara ba shi kan hijar muhammad buhari saboda shi ma idan suka sayi shi su baro. Comrade Shehu Sani kenan ita ma gamayyar jam'iyyun siyasun Najeriya wato CNPP sun fi da wata sanarwa a nan Abuja inda suka yi Allah wadai da matsayin Mr. Blaya kan jinya tallafin man fetur din. Sanarwar mai ɗauke da sanya hannun kakakinta Osita Okechukwu gamayyar jam'iyyun siyasun Najeriya suka ce ya kamata Mr. Tony Blaya ya sani cewa daga shekara ta dubu biyu da goma zuwa ta dubu biyu da goma sha uku kaɗai tallafin nan ya yi tashin bana al'ajabi daga naira miliyan ɗari shida da tamanin zuwa naira tiriliyan biyu da miliyan ɗari shida saboda haka cin inganci da rashawa ne ya kamata janar Buhari ya kakkaɓe ba wai tallafin man fetur ɗin ba. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.